Yoshuwa Sura goma sha ɗaya An ci sarakunan arewa da yaƙi Sa'ad da Yabin sarkin Hazor ya ji wannan, sai ya aika saƙo zuwa wurin Yobab sarkin Madon da sarkin Shimron da Akshab, ya kuma aika zuwa ga sarakunan arewa waɗanda suke kan tuddai da kuma waɗanda suke cikin Araba, a kudancin Kinneret da cikin filayen kwari. da cikin Nafot Dor a yamma, ya kuma aika zuwa ga Kan'aniyawa a gabas da yamma da kuma zuwa ga Amoriyawa, hitiyawa, da firiziyawa, da yabusiyawa da suke kan tuddai, da kuma Hiwiyawa masu zama a gindin dutsen Harmon a yankin Mizfa. Suka fito da dukan rundunansu da keken yaƙi masu yawan gaske, babbar runduna, yawansu ya yi kamar yashin bakin teku, duk sarakunan nan suka haɗa mayaƙansu tare suka kafa sansani a bakin ruwayen Meron don su yi yaƙi da Isra'ilawa. Ubangiji ya ce wa Yoshuwa, Kada ka ji tsoronsu, domin war haka gobe zan ba da dukansu a hannun Isra'ilawa, za su kuwa karkashe su, za ku gurgunta dawakansu, ku kuma ƙone keken yaƙinsu. Sai Yoshuwa da dukan mayaƙan suka auka musu a bakin ruwayen Meron. Ubangiji kuwa ya ba Isra'ilawa nasara a kansu, suka ci su da yaƙi, suka fafare su har zuwa Sidon Babba, zuwa Misrefot Mayim, har zuwa kwarin Mizfa a gabas, ba wanda suka bari da rai. Yoshuwa ya yi musu yadda Ubangiji ya umarta, ya gurgunta dawakansu, ya kuma ƙone keken yaƙinsu. A lokacin nan, Yoshuwa ya kuma baya, ya ci Hazor da yaƙi, ya kuma kashe sarkinta da takobi. Hazor ce babbar masarautar ƙasashen nan, suka karkashe duk mazaunan ƙasar da takobi, ba su bar wani mai numfashi ba, suka kuma ƙona Hazor. Yoshuwa ya ƙwace masarautun nan duka, ya kuma kashe sarakunansu da takobi, ya halakar da su kakaf, kamar yadda Musa bawan Ubangiji ya umarta. Duk da haka, Isra'ilawa ba su ƙone biranen da suke kan tuddai ba, sai Hazor kaɗai Yoshuwa ya ƙone. Isra'ilawa suka kwashi ganima da dabbobi na waɗannan birane, amma suka karkashe mutanen duka da takobi, ba su bar wani mai numfashi ba, yadda Ubangiji ya umarci bawansa Musa, haka Musa ya umarci Yoshuwa, shi kuwa ya yi duk abin da Ubangiji ya umarci Musa. Saboda haka, Yoshuwa ya cinye ƙasar duka da yaƙi, dukan Negeb, duka yankin Goshen, filayen kwari na yamma, Araba da tuddai na Isra'ila da kwaranta daga dutsen Halak wanda ya miƙe zuwa wajajen sayir zuwa Ba'al Gad a kwarin Lebanon, ƙasa da dutsen Harmon, ya kama sarakunansu, ya karkashe su. Yoshuwa ya daɗe yana yaƙi da dukan waɗannan sarakuna, sai Hiwiyawa kaɗai waɗanda suke zama a Gibeon, sauran ba ko birni ɗaya da ta yi yarjejeniya ta salama da Isra'ilawa, Isra'ilawa kuwa suka ci dukansu da yaƙi, gama Ubangiji ne ya taurare zukatansu, waɗannan sarakuna suka yi yaƙi da Isra'ilawa don yă hallaka su gaba ɗaya, ya gamar da su ba jin ƙai yadda Ubangiji ya umarci Musa. A lokacin nan, Yoshuwa ya je ya hallaka Anakawa daga ƙasar tudu, daga Hebron, Debir da Anab, daga dukan ƙasar tuddai na Yahuda, da kuma dukan ƙasar tudu ta Isra'ila, Yoshuwa ya hallaka su duka da garuruwansu Ba a bar waɗansu Anakawa a harabar Isra'ila ba, sai dai a Gaza, Gat da Ashibdot ne aka samu waɗanda suka ragu da rai, Yoshuwa kuwa ya ƙwace dukan ƙasar yadda Ubangiji ya umarci Musa, ya ba da ita ta zama ƙasar Gado ga Isra'ilawa, ƙabila-ƙabila, ta haka ƙasar ta huta daga yaƙi.